Masu kallon sauraron mu barkan ku da sake saduwa a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Tashar da take zakulo muku sahihan labarai daga faɗin duniya ba na ƙanzan kurege ba. Yadda dai muka saba kawo muku rahotanni daga jamhuriyar Nijar. Za ku ji mu da cewa wato Firaministan Minister jamhuriyar Nijar Ali Lamin Mohammed Zain ya buƙaci sauya lokacin da Nijar za ta sake ganawa da ƙungiyar ta ECOWAS.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 zuwa 25 ga watan na Junairun shekarar 2024. Cikin wasiƙar da ya aika, Firaministan ya ce sauya lokacin zai baiwa Nijar damar gudanar da tattaunawar ƙasa don karɓar ra'ayoyin jama'a dangane da tsara makomar ƙasar a nan gaba. Dangane da wannan batu, wakili ya haɗa mana wato tattaunawa ta musamman da ambasada wato Abubakar Cika tsohon jakadan Najeriya a Iran. inda hirar ta kasance kamar haka. Eh, to alhamdulillahi wannan abin wanda sojoji sun kai na dagar da lokaci daga goma zuwa ishirin da bakwai a rana ba ta karya sai dai wadda ta yi karya kuma goma da ishirin da bakwai ga wata kuma duk ɗaya ne kamar rai da lafiya in allah ya so kamar gobe ne don haka muna fatan allah ya kai mu rana kuma allah ya sa su waɗannan sojojin su cika alƙawalinsu To a yanzu jim kaɗan bayan wannan sanarwar kamar yadda dai aka saba bisa al'ada muhawara ta kauri, inda wasu ke kallon anya ba wani salo ba na neman jan kafa ko kuma kamar suna so su kara kintsawa ne. Ai abin da nake son ka gane. Hmm. Ai duk yadda aka yi ma waɗannan sojoji ƙasar Togo ta musu. Kuma ita ce yanzu a tsakani. Don ita ƙasar Togo kai ka sani ita ce ta ɗaga musu kafa. har hayyazan suna amfani da ƙasa suna shigowa da kayakinsu sannan benin ta yi tun da dai su ne a tsakani da ƙasar togo kuma sannan su kan sojoji din na nijar su da kan sun ka rubuta kuma sun ka gadi a daga musu lokaci alhamdulillahi in sun yi ta rage gare su zai yi masu kyau in ba su ba wannan sanshin yana nan sannan kuma ƙari da ƙarau wannan hukunci wanda hutun ecos in ta yi sun sani sun sani kuma yana nan wanda ya zan da kwamishin na ecos in da kansul na shugabannin kasashe da parliament na ecos in dudduka wannan kotu din ta shahi su don haka already kotu na sun san sun san cewa already akwai court order na cewa har yanzu muhammad bazu shine a shugaban kasa to amma yanzu in sun ka zo an ka sake zama ai kaga sai a ba a gani ya za a yi a samu maslaha a sake mai da mulki ga farar hula me yiwa ne shi kai ne muhammad basun in yana da farin jini tun dai ba laifi ba mm. ya sake zawowa a koma ruwa To a takaice wace shawara kake da ita ga bangarorin guda biyu na ECOWAS da kuma sojojin da suke mulkin Nijar halin yanzu? To alhamdulillah ka san da ECOWAS ta kunshi shugabannin ƙasa goma sha biyar. ko da yake cikin goma sha biyar din yanzu uku sun zan saniyar ware ko ma hudu wanda ya zan kamar burkina faso da mali da mali da gini wanda ya zan kaga misali an yi suspendin nasu amma waɗanda adda saura da yadda allah ubangiji ban taba tunanin su fito da wata shawara wadda ya zan ba mai alheri ce ba ga sojoji da mutanen ƙasar nijar gaba ɗaya in allah ya so na san yan kai saman nan za a samu hita wani kaina yana farin ciki wannan zaman wanda za a yi kuma Allah ya tabbatar da alheri Allah za a ce ga an kai wannan zaman wanda za a yi saboda su kansu mutanen Nijar su fita cikin wannan kangi na wahala da masifa wadda suke ciki. To ambasada muna matukar godiya da lokacinka da kawari muka tattauna da kai. Ta gode kwarai da gaske Malam Nura. Wakili kenan da ya haɗa rahoto kan tattaunawarsa da wato tsohon jakadan Najeriya a Iran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 da ma yadda kuke jin daɗin shirye-shiryen mu a yaushe hakan nasara ce a gare mu kuma mun gode bisalam